dandazon magoya bayan jam'iyyar pdp na ƙaramar hukumar mulki ta zurmi a jihar zamfara suka fito kwansu da kwarkwata domin nuna goyon bayansu da kuma tarbon jirgin gangamin yakin neman zaben ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp dr dauda lawal dare da ya isa yankin yayin da yake jawabi ga dandazon magoya bayan jam'iyyar pdp a ƙaramar hukumar mulki ta zurmi dr dauda lawal ya nemi goyon bayan su da su kaɗa masa ƙuri'a yana mai cewa idan aka zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar zamfara zai sake dawowa da layin hasken lantarki a wannan yanki haka ma zai kammala aikin makarantar koyon aikin unguwar zuma da kuma farfaduwa da tattalin arziki a wannan yanki. Daraktan gangamin yakin neman zaben Dr. Dauda Lawal Ikira Aliyu Bilbis wanda yake neman kujerar ɗan majalisa a zamfara ta tsakiya ya yi kira ga masu kaɗa ƙuri'a da su kaɗawa Dauda Lawal dare ƙuri'unsu yana mai cewa Dauda Lawal ya yi alkawarin samar da ruman demokradiyya a wannan yanki. a jawabansu daban-daban 'yan takara daban-daban na ƙaramar hukumar mulki ta zurmi sun yi alkawarin tabbatar da jam'iyyarsu ta yi nasara a babban zaɓe da ke tafi zara musa labarun nta